alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar lahadi yau muna goma sha bakwai ga watan sha'aban watan shawwal na hijira annabi sallallahu alaihi wa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ranar kenan take amsa ranar biyar ga watan hudu watan april na miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu kamar muka alkawari a irin wannan rana ta lahadi bayan kowane sati biyu za mu yi karatu ga abin da ya shafi aƙida in ba a manta ba kafin ramadan muna karatu ne a cikin abin da yake littafin usulis salasa to mun yi hutu saboda zuwan azumi to kuma tunda Allah ya kama bayan gama azumi bayan sallah yau ne kenan za mu dora a cikin irin wannan darasi na irin wannan rana in Allah tabaraka wa ta'ala ya so idan ba a manta ba shi littafin usulul salasa kusan yana daga cikin littattafai da suke karantar da mu wato mabada gini na aƙida kuma in muka kalli bangon littafin nan dama mai littafin ya nuna mana ababe ne kamar guda uku ya dunkule a cikin shi wannan littafi akwai dai matani na shi usulin salata ɗin nan wato tuwa su guda uku na aƙida tare da hujjoji to sai ya ce abin da ke biyo bayan wanda littafin an gama da shi akwai shuruɗin sala akwai sharuɗin sallah su ma za su biyo suna kunshi cikin wannan littafi in an gama da su akwai idola arba'a in su ka'idoji guda hudu su ma suna cikin littafin ma'ana da cikin wani ɗan ƙaramin littafi da ke hannunmu littattafai ne guda uku aka haɗa su guri ɗaya aka yi su a guri ɗaya in an gama wannan za a shiga wancan in an gama wancan kuma za a shiga wancan in ba a manta ba kafin ramadan darasi ya kai mu mun kai ƙarshen littafin usulin salata mun kai ƙarshen littafin kenan yau in allah ya so za mu shiga littafi na biyu a cikin wannan littafi da ke hannunmu wato ne shirufin salati sharuffan sallah na al'amarin sallah dama sallah ita ce ta biyu a cikin shika-shikan musulunci baya ga tabbatarwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to abu na biyu shine tsaye da sallah kun anan ma da malam ya gama karantar da mu abin da ke tabbatar da waccan kalma abinda ke tabbatar da wancan shaida babu abinda ya cancanci abauta mai sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne tare da kafa muna hujjoji ga darussan da sun ka gabata to yanzu kuma sai biyo baya da magana akan sallah sharuɗa na ita sallah din nan Allah ya taimake mu kamar yadda muka karanta ga fiqihun mu ita sallah tana da sharuɗa kashi biyu akwai sharuɗa na wajibci akwai sharuɗa na inganci sharaɗin wajibci sai waɗannan sharuɗa sun haɗu a kanka ne sannan sallah take zama wa wajibi kanka in ba ka da waɗannan sharuɗa ko ba ka da ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa to sallah ba ta zama wajibi kanka ba daga cikin waɗancan sharuɗa da muka karanto cikin fiƙihon mu akwai hankali sallah ba ta zama wajibi kan mahaukaci ba akwai balaga sallah ba ta zama wajibi kan ƙaramin yaro ba akwai musulunci sallah ba ta zama wajibi akan wanda yake kafiri ba da sauran ire-iren waɗannan to idan ka cika waɗancan sharuɗa sallah ta zama wajibi kanka to kai kuma akwai sharɗin da ake nema daga wajenka sai ka cika su ne sannan kuma sallar za ta zama amsassa A ko sharɗa kai kuma daga ɓangaren ka wa'inda kai kuma sai ka cika su sannan sallar ka za ta zamo amsassa domin yi wannan karatu can a cikin littafin mu na fiqhu to ya zama ga wani ba'ari za mu sake maimaitawa wannan littafi na shuruɗin salatu na cikin wannan littafin usulul salasa ya ya mutsa mana waɗannan sharuɗa ne bai rarrabe ba ya zo mana su gabaki ɗayansu a dunkule kamar yadda za mu karanta in Allah Ta-baraka wa ta'ala ya so malam ya ce shuruɗar sala sharuɗan sallah tis'atun guda tara ne akwai sharuɗa guda tara waɗanda sai sun kammala ne sannan sallah ta zamo sallah na farko daga ciki al'islam musulunci sallah ba ta zamo kan kafiri ba ta zama wajibi kan kafiri ba in kafiri sallah ba ta inganta ba don bai shigo musulunci ba kunga wannan sharaɗi ne na me sharaɗi ne na wajibcinta ba na inganci ba sharaɗi na biyu wal aqalu hankali sallah ba ta zama wajibi ba akan mahaukaci sharaɗi ne sai mutum yana da hankali sannan zai yi sallah sallah ta zama amsassa sharaɗi na uku wata miyis, wato kaiwa kusan balaga malam zai mana bayanin sunan gaba kaɗan in Allah ya so tamizi yaro ya kai kusan baligi ma'ana dai iya fahimtar me zai cutar da shi me zai amfanar da shi kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne iya gane fari da baki ake cewa yaro ya kai matsayin tamizi kenan bambantawa sharaɗi na gaba wa rafa'ul hadasi ɗaukewar hadasi shine a yi alwala in kuma ma akwai babban hadisi to a yi wanka sharaɗi na gaba wa izalatun najasati kawar da najasa daga jikin mai sallah ko inda zai yi sallah ko jikin sutura shi sharaɗi na gaba wa sitirul la'aurati, rufe al'aura sai a rufe al'aura sannan za a yi sallah sharaɗi na gaba Shi wadda kulul wakati shigar lokacin sallar sai lokacin ta yayi sannan za a yi ta kamar yanzu lokacin magariba yayi to ta zama wajibi sai a yi ta yanzu an jima kaɗan lokacin isha'i zai zo sharaɗin ta ya cika sai a yi ta amma ba zai yi ba yanzu ka tashi kai asuba ta tafi ka ce asuba ka wacce za ta zo an jima bari ka yi ta yanzu ba ta yi ba domin sharaɗin ta bai cika ba sharaɗi na gaba wasu kibalu alƙiblati fuskantar alƙibla ba duk inda mutum ya ga dama zai fuskanta ya sallah ba sharaɗi na gaba shine wani yato wato niyya wa'annan su ne sharuɗan sallah a cakuɗe a gangami a har guda tara na ɗaya akwai musulunci na biyu akwai hankali na uku akwai tamizi na hudu akwai ɗaukewar hadasi na biyar akwai gusar da najasa na shidda akwai suturta al'aura na bakwai akwai shigar lokaci na takwas akwai fuskantar alƙibla na tara akwai niyya wa'ida sun haɗa kowane ɓangare akwai sharaɗi na wajibci ciki akwai sharaɗi na inganci duk an tattara su an dunkule su an zo mana su a takuɗa gaba ɗaya guda tara su ne sharaɗin da sai an cika su sannan sallah take zamowa sallah sai dai inda wata larura kuma wacce ta hana a cika wasu daga cikinsu Allah ya taimake mu to malam sai bayan ya gama mana waɗannan sharaɗa guda tara sai bi ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya kowane yana kawo mana shi da kuma hujjoji dalilai daga nan sai alƙur'ani mai girma ko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu tabbatar mu da cewa wannan abin tabbas sharadi ne sai an same shi ne sannan sallah take ingantuwa sai ɗauko na farko wane ne na farko al-islam musulunci sharadi ne sai musulmi ne sallah take zamowa wajibi kan shi kafiri in yi sallah ba da niyya ya musulunta ba sallar shi ba ta da amfani sai ya ce a sharɗin awwalu sharɗi na farko al-islam shine musulunci waridduhu al-kufur kishiyar musulunci shine kafirci kishiyar musulunci shine kafirci wal kafiru shi ko kafiri amaluhu mardud duk aikin da kafiri ya aikata batacce ne walau amila ayi amalin ko da ya aikata kowane irin aiki kuwa ma'ana ko da ya aikata aiki irin ayyukan alkhairi kamar yi sallah matukar da sunan kafirci ba ya amshi musulunci ba ba da ni ya shiga musulunci ba yi sallah to wannan sallah batatta ce kamar azumi yi azumi ba da niyyar fa ya shigo musulunci ba wannan azumi na shi batacce ne sadaka zakka duk ayyukan da ya na ibada ake shi batacce ne saboda me wa dalilu qauluhu ta'ala dalili ko shine faɗar Allah maɗaukaki inna Allah ya faɗa cikin surat tauba aya ta goma sha bakwai Allah yake cewa ma kana lil mushrikina an yu'ammaru masajidan la shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat amaluhum wa fin narihum khalidun ma kana lil mushrikina bai taɓa yiwa ga mushrikai wa'inda ba musulmi ba an yi amuro Allah su raya masallatan Allah bi yiwu a gare su su raya masallatai menene raya masallaci a nan ayyukan ibada cikin masallaci domin masallaci yana da hanyoyin rayawa da yawa gina masallaci sha shimfiɗa masallaci sa lantarki cikin masallaci da sauran ire-iren waɗannan raya masallaci ne amma ƙaramin rayawa ne babban raya masallaci shine gabatar da ayyukan ibada cikin masallacin musamman sallah musamman sallah da sauran ayyuka na ibada shine babban aikin raya masallaci da biyuwa ga mushiriki, ma'ana wanda yake ba musulmi ba ya zo ya sallah don ya raya masallaci kuma yi wannan sallah shahidi na ala'an anfusihim bil yana mai tabbatar da cewa yana cikin kafirce shi ba da niyya shigo musulunci ba ba da niyya musulunci ba yana mai yadda shi fa kafiri ne ya zo ne kurin dan taya musulmi sallah kamar yadda ake yanzu ko wani haɗin kai da ake nema a nuna wai ba ba a kyamar juna saboda haka ranar lahadi ma me zai hana musulmi su rika raka kiristoci coci a je a yi sujada tare da su ran juma'a kuma su ma kiristoci su rika rako musulmi masallaci a zo a yi ibada wai dan dai a nuna duk ɗaya ne to wannan ba daidai ba ne ba ɗaya ba ne an gane wannan ko ba ɗaya ba ne ko sun zo sun yi sallah ba su da ladan sallah musulunci bai yarda da wannan ba ba daidai ba ne ba masu wannan ra'ayi ba su san musuluncin ba ne yan boko ne an gane yawwa amma dai abin da musulunci ya ce musulmi su yi ibadansu kada waɗanda suke ba musulmi su hana su su ma waɗanda suke ba musulmi ba su yi nasu ibadar kada musulmi su hana su amma ba a ce su musulmi sun taya su ba kowa ya nashi lakum dinukum wali ya dini kowa ya nashi abin aka hana kada wani ya hana wani kada kai ka ce kada su ibadar su inda suke ibadar su ba su yi ibadar su wala habi habidat a'maluhum duk waɗanda suke waɗanda ba musulmi ba duk wani aiki na alkhairi da suka yi wanda ya cancanci su samu lada to wannan ladan aikin ya ɓaci ba su da wannan ladan aiki wa Nari hum kalu kuma gobe kiyama suna madawwama a cikin wuta wannan abin da ya zo kenan ga nasar qur'ani mai girma a aya ta goma sha bakwai a cikin suratul tauba wa ta'ala da faɗar Allah maɗaukaki kuma inna ya ce, wakadimna qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an sai mu tinkari duk wani aiki da suka aikata na kowane irin aiki na alkhairi sai mu mai da shi kura a bar watsarwa ya zo cikin furqan kenan aya ta 23 cikin suratul furqan ashe gobe kiyama idan waɗanda suke ba musulmi ba suka aikata wani ayyuka na alkhairi a duniya suka yi sadaka suka yi zakka suka yi azumi kai ko suka yi sallah sun yi fada nufin su fa kafiyar su shigo musuluncin bane suna masu shaida cewa suna nan kan addinin su na gargajiya amma dai sun zo sun yi sallah kamar yadda mutumi suke yin sallah to wannan ladan sallar wannan ladan aikin gobe kiyama sai Allah ya mai da shi kura a bar watsarwa sai a watsar da wannan aiki babu lada babu yanda za a samu ladan shi ashe kenan wannan sai ya kasance shine hujja a bisa cewa sallah sai ga musulmi kaɗai take da amfani sallah tana amfanar musulmi ne kuro sallah tana da amfani ne kaɗai bayan shiga musulunci wanda duk bai shigo musulunci ba to ko ya yi sallah sallan na tashi babu lada ko bai sauke farali ba Dan dama ba ta zama faralin kanshi ba sai san da mutum ya musulunta ne sannan sallah take zamowa farali a kanshi dan haka ne inda kafiri zai shekara arba'in yana kafirce shi daga ran da ya musulunta ba za a ce sai ya ramo sallolin suka wuce ba da dokacin shekaru arba'in da suka wuce sun wuce a lokacin sallah ba farali ba a kan shi ba ta farlanta ba daga yau da ya musulunta ne ta zama farilla daga yau ne ta hau kan shi amma da can ba ta zama farilla kan shi ba an fahimci wannan wannan ɗaya ne daga cikin sharuɗan sallah sai mutum ya zama musulmi sannan sallah take zamowa wajibi a kan shi sannan yake yin sallar sallah ta zama amsassa to sai sharaɗi na biyu daga cikin sharaɗa guda tara shine al'akalu hankali hankali me hankali wa huwa riddul junun shine kishiyar hauka in aka ce mai hankali ne to ba mahaukaci ba ne in ku aka ce mahaukaci ne to ba mai hankali ba ne da hankali da hauka ba sa taɓa haɗuwa guri ɗaya sai wani ya kori wani an gane wannan ko wannan kenan mahaukaci ko wanda yake cikin wani yanayi mai kama da hauka to sallah bata zama wajibi kan shi ba a daidai wannan lokaci a irin wannan lokaci har sai me har sai lokacin da ya dawo cikin hayyacin shi da haka malam ya ce wal majanunu shi mahaukaci marfu'un anhu al-qalama an dauki alqalami rubuta lada ko zunubi akan shi hatta yufika har sai ya farfado har sai ya dawo cikin hayyacin shi wad dalil dalilin ko da yasa malam yace hankali sharadi ne sai da hankali sannan za a yi sallah ta amsu shine hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda malaman hadisi da yawa suka ruwaito shi irin su Imam Ahmad ya rute cikin al-Musnad Abu Dawud da Nisa'i da Ibn Maja da Imam Hakim duk sun ruwaito shi Abu Dawud da Nisa'i da Ibn Maja sun ruwaito hadisin cikin sunan nasu Hakim ya rute cikin littafin Al-Mustadrak da dai lafuzza masu kama da juna haka Bukari da Muslim ma duk sun ruwaito su ko kuma sun ruwaito wannan hadisi ko ne magana mai kama da wannan hadisin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi alqalamu an salatin an ɗauki alƙalami akan mutum uku an na'imu hatta ya kiza mai bacci har sai ya farka wala majanunu hatta yufika da mahaukaci har sai hankalin shi ya dawo wasagiru hatta ya baluga da ƙaramin yaro har sai ya balaga wa'annan ba a rubuta musu zunubi ko alhaki in suna cikin wancan yanayi na farko misali mai bacci sanda yake bacci ba a rubuta mai zunubi ko alhaki daidai lokacin har sai ya farka kenan ashe mai bacci wanda bacci ya kwashe shi har lokacin sallah ya zo har lokacin sallar ya wuce bai farka ba to daga ba in ya farka kadai rama sallar zai bai zunubi ba bai da zunubi ba za a rubuta mai zunubi ba an gane nan, wanda ya suma shi ma ya sume baya cikin hankalin shi har lokacin sallah ya zo har lokacin sallah ya wuce sannan sai ya farfado to yanzu kadai abin da zai ramo sallar kurin zai yi bai da zunubi domin an ɗauki alƙalami a kan shi an gane haka nan mai tsananin ciwo wanda ya suma ya some har lokacin sallah ya zo har lokacin sallar ya wuce sannan sai ya farfado abinda zai yi kurin sai ya rama sallar amma shi ma bai da zunubi rama sallar nan shi ne al'ahawatu daga cikin malamai akwai masu ganin ba zai rama sallar ba amma dai a rama Shi ne ya fi. musamman ko da lokacinta ya wuce mu ɗauka a ce da la'asar sai bacci ya kwashe shi bai farka ba sai kamar yanzu to ya rama su misali mutum ya suma tun wajen ƙarfe sha ɗaya na rana bai farka ba sai ƙarfe ɗayan dare to azhar da la'asar nan ya rama su shi ne ya fi. akwai masu ganin ba sai an rama ba amma dai a raman fi. Allah ya taimake mu sai malam ya ce wani majnun da mahaukaci a tayu fi ka hasiya warke hasiya warke to shi ma mahaukaci idan ya warke zai rama sallolin da ake bi shi kenan ko shekara nawa yana hauka a'a domin addini ya sirrin addini abu ne mai sauƙi. ba sai ya rama ba amma in ɗan gab ne kaɗan ɗan hauka da ya same shi ya fita hayyace shi an gane cikin lokaci kuma Allah ya bashi sauki ya maro ya da cikin hankalin shi to sai ta wuce shi daidai wani lokacin sai ya rama wasagero da karamin yaro hatta ya baloga hatta balaga balaga ga ɗa namiji shine ya mafarki ya mafarkin saduwa da ɗiya ya balaga kenan balaga ga ɗiya mace shine ta ga jinin haila a tabbatar da jinin haila ne wannan shi ne amma wa'in ce ƙasa da haka to in ba su yi sallah ba ba za a ce sun yi laifi ba dan ba ta zama wajibi kansu ba a ga duk wa'annan wajibci ne ma'ana sharaɗi ne na wajibci da hankali da shi abin musulunci suna daga cikin sharuɗa na wajibci sai mutum yana da su ne sannan sallar ta zama wajibi kan shi to haka sharaɗi na uku shine tamizi rarrabewa bambancewa menene tamizi malam ya ce waradduhu as-sigaru kuriciya shine kishiye shi mutum ya fita daga yanayin Ya shiga yanayin da ya san abin da zai amfane shi ya san abin da ba zai amfane shi ba wahadduhu mafi yawan malamai sun ƙididdige shi da cewa sab'u sinin yaro dai kaɗan shekara bakwai daga ɗan shekara bakwai ana ga zai iya zamawa mumayyaze musamman in ya taso cikin jama'a ya taso cikin ilimi ya taso cikin al'umma inda ake faɗi tashin yau da kullum ba ya taso a gidan gona ko can daji shi kaɗai ba in ya kaɗan shekara bakwai to ana ga yaro ya zama mayyaze daga wannan lokaci sallah za ta iya zama wajibi kan shi domin ya san yanzu wuta tana kona mutum an gane wannan ko yau ya san reza tana yanke mutum ya san abin da zai cutar da shi ya san inda zai je ya ci abinci ya ji daɗi to wannan kenan me yasa mafi yawan malamai suka sanya wannan shekara bakwai ɗin nan a matsayin yaro zai iya kama mayyaze sun yanke hukunci ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna manzon Allah yake cewa murru abana'akum bis salati li sab'i umurci ku da yin sallah in sun kai ƴan shekaru bakwai kaga manzon Allah ya ce in yaro kai shekara bakwai to a so mu koya mai sallah a umurce shi da yin sallah duk lokacin sai a ce ya zo ya sallah in ya kai shekara bakwai waradibuhum alaiha ku buge su in sun ƙi yin sallar li asharin in sun kai shekaru goma in sun kai shekara goma ba su yi sallah ba to ku ba su kashi ku ɗan yi musu horo wa farriqu bainahum fil maraji'i kuma ku raba musu gurin kwana kada ku riƙa bar suna kwana kan tabarma ɗaya ko kan katifa ɗaya ko da dukkaninsu maza ne ko da dukkaninsu mata ne bare kuma a ce akwai bambancin jinsi to ku raba musu gurin kwana in sun tasan mu shekara goma Allah ya taimake mu to da wannan kun ga manzon Allah ya ce a yara da yin sallah in sun kai shekara bakwai kenan daga shekara bakwai sun zama mu mayyazai sun zamo za su iya sanin abin da ke cutar da su da wanda ke amfanar da su duk da ba su balaga ba amma a wani lokaci a koya musu sallar saba da ita amma ka ga ba a ce a koya musu azumi a wani lokaci ba dan ita yunwa ce ba a sabo da yunwa a bari sai sun balaga amma in yaro ya ce zai yi azumi a kyale shi ya ɗauka in ya kai sha biyar rana ya ce na gaji a ce to ci abinci ya ci abinci a ce yi rabi gobe ka cike rabinka kada a ce dole sai ya kai shi an fahimci wannan ko in yaro wanda bai balaga ba yi aikin hajji bai sauke farali ba farali na nan ana bin shi bai sauke farali ba an gane amma in yaro karami ko mi kankanta shi kai ko bai balaga ba in yana dukiya kuma dole fitar da zakka cikin dukiyar wajen sallah sai aka tsaya tsaka tsaki in bai balaga ba to a koya mai sallah duk da bata zama farilla ba kan shi to akwai lada amma ladan yana ga wanda yake koya mai sallah din nan da haka wajen yin da za mu karantar da yaran mu sallah ba ɗan fice-fice ba masu shan mama ko ɗan yayayyu mafi yawa masallacin unguwanninmu sai haga yaro ko kuma haga mai gida ya kwaso yara waɗansu a hannu waɗansu ana jan su waɗansu da babu waɗansu ga majina a hanci haka za a taho da su masallaci cika masallaci wani lokaci sai ta fitsari ma cikin masallacin to ba wannan aka ce mu yi ba a ba haka aka ce mu yi ba ba haka aka umarce mu mu yi ba yaro in bai kai shekara bakwai ba to magana maka ce ka koya mai sallah ba ta taso ba amma daga ɗan shekara bakwai to a lokacin ya kamata a so mu mutu shi da yin sallah a so mu koya mai sallah kuma yanda ake koyar da shi sallar ba lallai jam'i ake koyar da shi ba a gida ake koya mai sallar tun daga alwala irin da baka zuwa aiki ko baka zuwa kasuwa zauna ka ɗebo ruwa ko ba lokacin sallah ba ‘ya'yanka ƙanana kowa ya ɗebo ruwa a buta shi ko a gwangwanin shi ka zauna ka soma koya musu alwala tun daga alwala kana yi suna gani kana sa su ma suna yi alwala mu gani wanki hannu to shaƙa ruwa a'a ba haka ake ba gyara gyara ba haka ake ba kaga yadda ake yi wanke fuska in ya wanke ba daidai a'a ba nan bane iya fuska tun daga wannan kunne hannun ta fuska ce gyara mu gani ka koya musu alwala sannan ka tashi ka yi shimfiɗa cikin gida ko a shagon ko a zaure ko tsakar gida ka kabbarta sallar nafila ka ce ku zo in koya muku suna yi a gaban kana yi tare da su kana nuna musu ya ake ruku'u ya ake sujuda ake zama tsakanin sujadu guda biyu kana yi suna gani in ka gama ka ce to kai zo ka yi inda aka sami gyare-gyare ka gyara mai kai ma zo ka yi ke ma zo ki yi ka riƙa yin wannan lokaci bayan lokaci in son samu nema a kullum musamman kuma wannan shine aikin iyaye mata wannan shine babban aikin da aka ɗora ma uwa a cikin gida abin da ya kamata kenan ta tsare koya ma 'ya'yan musalla don kai mai gida kullum kana can wajen neman abinci kana gona kana kasuwa ka tafi kamfani ka tafi baka garin ma wani lokaci da yawan mu wani in yi fita tun safe gida shi da wajen magariba to wannan shine asalin aikin da Allah ya dora mu iyaye mata wannan aiki ne na uwa yaron ki ya kai shekara bakwai ka yi ƙoƙari ki soma koya mai sallah tun daga alwala da yake ta kai shekara bakwai ko kafin nan ma yi ƙoƙari ki soma koya mata alwala ki soma koya mata sallah ki soma karantar da ita yanayin zuwan jinin haila dan kada ya zo mata bakon abu kada ya zo mata bata san shi ba tun tana karama wannan aikin uwa ne ba aikin malamin makaranta ba ne da yawa muna takamar aimun kai ayyamu islamiyya shi kenan na kai shi islamiyya kuma duk wata ina biya ai na fita haƙƙi a'a wannan ba aikin malami ba ne asalin aikin gabaki ɗaya naku ne ku iyaye da ke uwa da kai uba aikin naku ne shi malami a makarantar isa ɗan taimako ne kure ɗan tayi ne gobe kiyama Allah ba zai tambayi malami ba dan me ɗaliban ɗaliban ka bai iya sallah ba an gane wannan ku amma kai uba kai za a tambaya kai uba kai ne farko da fara tambaya kuma cewa na kai wa malam ba hujja ba ce wajibi ne ka so mu koya mashi dan abin da ka kasa kuma haka kai malam ya dan karasa Allah ya taimake mu saboda haka kenan wannan hadisi sai ya tabbatar mana da yaro in ya kai shekara bakwai to ana ga ya kai mu mayyaze daga lokacin a har tarbiyyantar da shi wajen sallah yaron da namiji ne ko mace daga lokacin a soma koya mai sallah Allah ya taimake mu sai sharaɗi na hudu daga cikin sharaɗa guda tara inda malam ya tsara muna ya ce su ne sallah sharaɗi na hudu shine rafa'ul hadasi ɗaukewar hadasi mai sallah ya kasance babu hadasi tare da shi wannan kuma sharaɗi ne na inganci ba sharaɗi ne na wajabci ba in sharaɗin wajabci sun tabbata musulunci ya tabbata hankali ya tabbata mutum ya kai baligi ya zama mayyazi to daga nan kuɗa ce sharaɗa ne na wajabci to sai sharaɗi na inganci ya fara zuwa shine ɗaukewar hadasi wa huwa shine alwala Shi ne alwala ma'anar ɗaukewar hadisi kenan alwala mutum ya kasance ba zai yi sallar nan ba sai da alwala al-ma'ruf alwalan nan dai da aka sani ita wannan alwalan dai da aka sani ita ce ake magana a nan ita ce lalle sharaɗi ce ba a yin sallah da ita sai dai in akwai wani matsala to sai a yi wani abin wanda yake ba ita ba kamar taimama in ma ta gagara to sai sallar haka nan wa mujibuhu alhadasu abinda ke wajabta alwala ko shine samuwar hadasi shamuwar hadasi shi ke wajabta ayi alwala ita ma kanta alwalar tana da nata sharuɗan tana da nata sharuɗa ita kanta alwalar sai in sun cika ne sannan ta zamo alwala in babu waɗannan sharuɗa to ta zamo kanta karya eh, ta zamo wanke jiki ba alwala ba sharuɗan nata kuma har guda goma mala ya ce ta da sharuɗa har guda goma na farko da al'islam musulmi ne zai yi alwala ta zamo alwala kafiri dai yi alwala ya yi kanta karya kuro na biyu wal hankali shi ma sharɗi ne na alwalar na uku at-tamyiz shine ya zama mumayyizi in ba mumayyizi ba mai hankali baligi dan yayi alwala ya dai wanke jiki kuro na hudu wannan yatu niyya ayi da niyyar alwala ko da mutum mai hankali ne musulmi ne baligi ne ya zo ya ɗebo ruwa ya yi alwala irin yadda ake alwala ya wanke gaban da ake wanke ya gurin alwala amma a zuciye shi ba da niyyar alwalaye ba to ba alwalaye ba ko bai samu ladan alwala ba dan me domin rashin niyya dan inamal amalu bin niyya kowane aiki da niyya yake sannan sharadi na gaba na alwala waqti sahabu hukumiha ya kasance an yi dukkanin hukunci hukuncin alwalar an wanke hannaye an kurkura baki an shaka ruwa an wanke fuska an wanke hannu zuwa murafikai an shafi kai an gani in aka tsallake ɗaya ba a yi ba to shi ke ba alwala aka yi ba bi Allah ya nuwi qata'aha hatta yutimma taharatu in ya fara ya kamata har sai ya cika ta cif cif in mutum ya soma wankewa gaban alwala sai ya tsallake wani sai da ya zo jin shafa kai kudu sai ya tsallake nan da gangan sai ya ci gaba da sauran to bi alwala ba da bai cika hukuncinta ba bai cika hukuncinta ba wani kitsa'u mojibi ko yanki abin da ke wajibi gare ta wa ja'o haka nan kama ruwa yana daga cikin shirɗin alwala in mutum ya yi fitsari ko ya ba haya bai kama ruwa ba ya zo ya alwala ba ta alwalantu ba ba ta zama alwala ba ko dai a kama ruwa a yi amfani da ruwa a wasu jimaru ko kuma a yi wasu jimari shine gogewa da hoge ko wani abu mai kama da hoge ƙabala ko kafin a yi alwala shi ma sharɗi ne na alwala in mutum ya yi ba haya ko fitsari to yana da hanyoyi biyu wacce ya bi ta yi hanya ta farko yana amfani da ruwa ya sa ruwa ya wanke waɗannan gurare da waɗannan kazantoci guda biyu suka fita abu na farko kenan hanya ta biyu ko yi amfani da hoge ko wani dutse ko wani abu dai wanda yake ba mai kaifi ko kaushin da zai mai rauni ba sannan ba wani abu mai tsada mai daraja ba ba kuma abin abinci ba kada mutum ya goge da biredi ko waina ko da sauran irin waɗannan ababe an gane yawa da hoge shi aka fi so ko dutse wanda yake ba mai kaifi ba ba mai kaushi ba ba irin dutsen da ke ce mu dutsen guga kaushi ba yawa kada ya sa abin da zai mai rauni kuma kada ya yi da kashi kada ya yi da kashin dabbobi kamar kashin shanu ko kashin jaki duk kada ya yi da waɗannan ko kuma yana iya yi da abin da ya shafi kara wannan karan da ko karan masara in ya sa ya goge ya tabbatar ya gogu lafiya lau to ko bai sa ruwa ba ya samu tsarkaka ya iya alwala ya ci gaba da ibada shi ya tsaya matsayin istinja'i istinja'i amfani da ruwa istijmari amfani da wani abu na gogewa hanya ta uku ya haɗa dukkan biyan in ya san abin sharewa ya sha to kuma ya bi da ruwan daga baya wanki to kuma in yi haka ya fi kyautatawa to shi ma sharaɗi ne na alwala sharadi ne na alwala in aka yi alwala ba ɗaya daga cikin wa'annan aka yi alwala da me da me da hadasi can ƙasa to alwala ba ta alwalantu ba alwala ba ta yi ba na'am wa ɗuhuruyatil ma'i sannan sharaɗi na gaba na alwala ya kasance ruwan da za a yi alwalar da shi mai tsarki ne ruwan da za a yi alwalar da shi mai tsarki ne in aka yi da ruwan omo ko da ruwan kwata ba alwala aka yi ba an gane wannan ko yau sai in ruwan da za a yi alwalan da shi ya zamo shi ma ruwa ne mai tsarki mai tsarki mai tsarkakewa kamar yadda muka yi karatu can cikin fikihun mu ko sai ya haɗa in sifofi guda uku waɗanda kowace siffa ta kuɓuta lami lafiya sannan ya zamo ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ya kasance da kalar shi ganin sha ido yana nan garai da siffa shi ta ruwa abu na biyu ya kasance ɗanɗanon shi a baki yana nan da ɗanɗano irin na ruwa babu zaƙi-zaƙi babu ɗaci-ɗaci babu bauri-bauri lafiya lau sai siffa ta uku ƙamshin shi ya kasance yana da bai da wani ƙamshi na turare ko wari na wani abu ya faɗa ciki ya mutu to sai ruwa ya haɗa wannan sannan ya zamo ruwa mai tsarki to da shi ake alwala wa ibahatuhu da halaccin haka wa izalatu ma yamna usuluhu ila basharati sannan kuma sai an kauda duk abin da zai hana ruwa taɓa fatar jiki inda mutum zai sa leda ya rufe jikin shi to kuma ya zo ya alwala da wani leda bai tare da ya cire ba ko ya rufe wata gaba ta jikin shi da wata leda wacce ruwa ba zai kai ga jikin fatar jikin shi ba to wannan alwala bata alwalanta ba ko da yayi ta wa dukhul waqti ala man hadasa da'iman li sannan kuma ga wanda yake kowane lokaci yana da larura ta hadasi kamar mai yoyon fitsari wanda yake fama da yoyon fitsari ko yoyon tusa akwai masu wannan kusan kowane lokaci ba ta tsayawa to shi kuma akwai sharaɗi na gaba na alwalan shi sai lokacin sallar yayi sannan zai yi alwala ba zai alwala ya jira lokaci ba sai lokacin sallah ya yi sannan ne zai yi alwala ya jira lokaci sannan zai alwala ya yi sallah Allah ya taimake mu duka fa nan malam yana cikin sharɗin sallah ne ya zo kan sharɗi na hudu shine alwala sai kuma ya ci gaba da bamu labarin ita kanta alwalar in an gama za a koma sharɗi na biyar fa yana can gaba za a koma sharaɗi na biyar yanzu kan sharaɗi na hudu ake shine alwala sai ya tsaya faɗi mana ita kanta alwala tana da nata sharuɗa sai in ta cika waɗannan sharuɗa ne sannan sai ta zama alwala to bayan waɗannan sharuɗan kuma to tana kuma da farillai tana da abin da suke farillai to za mu ji farillan su ma kamar da malam ya jero su ga sunan ya ce wa amma faradahu amma abin da ke farilla cikin alwala fasittatun guda shidda ne na ɗaya gasallu wajahi wanke fuska wa minhu daga cikin wanke fuska akwai almarama ta kurkurar baki domin jikin fuska yake wal istishaku da shaka ruwa shi ma jikin fuska yake wa hadduhu iyakacin fuska dulan a wajen tsawo tsawon fuska ya fara ne min manabiti shi'ar ra'asi daga inna gashin kai yake tsirowa ila zakani zuwa ƙarshen haɓa inna gashin kai yake tsirowa daidai nan daidai nan inna gashi ya fara tsirowa din nan daga nan fuska take farowa in ka ƙasa kai ta ƙasa kai ta ƙasa har sai ka zo zakani nan haɓa ita ake ce ma zakali sai ka zo nan to shi ne iyakar fuska ga tsawo min manabiti sha'ar daga mahuda gashi ila zakani zuwa karshen haɓa nan gurin to iyakar fuska kenan to sai an wanke nan wa aradan a faɗi kuwa ita fuska faɗinta ila furu'il uzunaini zuwa gefen kunnuwa guda biyu tun daga gefen kunnen dama nan in ka sharo ka taho nan ka taho ka zo ka wuce sai ka zo gefen kunnen haguna. to wannan da'irar haka ita ake ce ma fuska to in ka zo alwala sai ka wanke wannan guri in wannan da'ira da aka zagayo haka da ita aka zagayo haka to in dai cikin wannan da'ira wani guri bai hukunta ba a yi alwala ba ba a yi alwala ba sai an wanke ko'ina su kwarmin ido suna ƙasar leɓe suna tsakanin ƙofofin hanci duk dai mun karanta cikin fiki ko cikin halari ne ko ko a shimawi duk dai mun yi wannan karatu can baya wa gasul rajulaini da kuma wanke hannaye ila ka abaini zuwa ga idanun wa gaslu ne kafafuwa kenan kafafuwa ke a na yi tsallake afwan na yi tsallake wa gaslu yadaini ila lamir faqaini da wanke hannaye zuwa mirfaqi mirfaqi zuwa nan gurin wannan gwiwar hannu ci mirfaqi wankewa daga nan wanke hannu daga nan zuwa nan sunna ne amma kuma wanko tun daga kan nan din sai an kawo nan kuma shi kuma farilla ne shi kuma farilla ne wa masu jami'in ra'asi da shafar dukkanin kai shafar kai ya haɗa wa min uzna ne ya haɗa da kunnuwa domin kunne cikin kai yake ya shafar su ake wa gasalu ne da wanke kafafuwa guda biyu ila laka'abaini har zuwa idanun sawu wa tartibu da jeranto ayyukan alwalar wal muwala da kuma yin su daki daki wannan shine sharadi na sallah daga cikin sharadin sallah wannan shine na hudu alwala to me ya sanya alwala ta zamo sharadi a cikin al'amarin sallah in aka yi sallar nan babu alwala ba ta yi ba ne eh ba ta yi ba dan me ba a cika mata sharadi ba to me yasa ta zamo sharadin abinda yasa alwala ta zamo sharadi shine qauluhu ta'ala fadar Allah madaukaki inda yace ya ayyuhallazina amanu ya ku inda kun kai imani idza qumtum ila salati in kun tashi za ku yi sallah fagasilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila lamarati ku wanke hannayenku zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa lakum ila abaini kuma ku wanke kafafuwan ku zuwa idanun sawu Allah ne ya faɗi wannan yace in kun tashi za ku yi sallah to sai kun yi wa'annan ashe wannan ya tabbata alwala sharadi ce daga cikin sharuɗan sallah in babu alwala to babu sallah duk wanda ya yi sallah babu alwala babu wani abu da ya tsaya matsayin alwala to bai da sallah ina fata an gane to cikin wayannan aya ai aya a fata ce a wanke fuskoki a wanke hannuwa a shafi kai a wanke kawahuwa to shi kuma nan mala ya ce hada tartibi jeranta ayyukan alwala da muwala ina kuma aka samu wannan ƙarin har su ma suka zamanto in su rukunai ne daga cikin rukunan alwala mala ya ce su ma ga dalili a tartibu wa dalil tartibu dalilin jerantowa hadisin hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna manzon Allah yace bi ma bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi ku fara da abin da Allah ya fara da shi ku fara daga wanke fuska an gane wannan ku sannan me sannan eh, shafar kai sannan wanke hannaye zuwa marafikai sannan me sannan shafar kai sannan mai sunan wancan kafa ka to su haka shi tartibi haka Allah ya tsaro su cikin ayar to kuma in za ku aikata ku yi su haka manzon Allah ne ya faɗi wannan almuwalatu fa yin abin daki daki bi da bi ina muka samo wannan shi ma hadisi ne hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi sahibul lam'ati hadisin wani mutum da ya ban lam'a ya yi alwala amma ya bar wani guri bai wanke ba jikin kafar shi an nabi sallallahu alaihi wa sallam an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu shi manzon Allah din lamma ra'a rajulan yayin da ya ga wani mutum fi hilum atan ya ga lam'a jikin kafar wani mutum wato wata da'ira ya gama alwal amma ga wani guri bai wanke gurin ba gurin yana busasshe shine lam'a qadaru dirhami ta kai fadin kwandala ta kai fadin kwandala lam yasihul ma'a ruwa bai taba gurin ba fa amarahu bi adati sai annabi sallallahu alaihi wasallam umurce shi yace ya saki ya je ya wanke wajibuhu haka ne ko wajibuhu tasmiyatu ma'a zikri yawa wajibi ne ya je ya saki matukar yana sani yana sani to sai ya ji ya sake shi wannan shi ya tabbatar da cewa ashe almuwala yin abin daki daki gaba gaba kowace gaba a bita a hankali a tabbatar an gama wanke ta shi ake kira muwala wajibi ne shi ma wannan na'am wa nawaqiruhu samaniyatu to akwai ababe da ke wurin alwa guda takwas duk fa har zama cikin rukuni ne na nawa na hudu sharɗi na hudu daga cikin sharɗin sallah guda tara hayar cikin na hudu muke alwala ce yake ta magana alwala tana da ababe inda ko ka yi alwala ɗaya daga cikin su ya faru to ta warware akwai su guda takwas na ɗaya alkhariju min sabilaini abin da ya fita daga ɗaya daga cikin mafitan nan guda biyu wala khariju fahishin najisun min jasadi abin da ya fita din nan wanda ya fantsama na najasa daga jikin jiki fitsari ko ba haya in ya fito daga jikin mutum to shi ke alwashi ta warware ko da ya alwala wazawalul akali gushewar hankali mutum ya yi alwala sai ya haukace ko yi alwala sai ya suma ko yi alwala sai bacci ya kwashe shi to alwala ta warware wa masul mar'ati bi shahawatin na uku shine mutum ya shafi jikin mace da niyyar sha'awa ko ya samu jin daɗi in ya shafi jikin macen ko ba da niyya ba nan ma alwala ta warware na hudu wa masul farji mutum ya shafi al'aurar shi bil yadi da hannu hannu da hannu ya taba shi kubula al'aurar ta gaba ya taba kana audubar koko ta baya duk ɗaya ne dai to sai malam ya zo da wata magana wacce malamai suna kai koma a kanta amma shi ana ya ce ta daga cikin abin da ke warwar alwala sai ya ce wa akalu lahamil jazuri cin naman tsohon raƙumi yana warware alwala sai ya ce wa tagasil mayyiti da yi magawa wanka wannan abubuwa guda biyu akwai maganganun malamai da yawa akan wannan matsala ba mu da dogon lokaci amma dai mu sani wasu kuma sun ce ban da wa'annan su ba sa warware alwala don mutum ya yi magawa wanka ko don ya ci naman rakumi amma na gaba shi yana ciki shi ne shine da anil islam mutum ya yi alwala sai kuma ya ridda ya kafirta ya furta wata kalmata kafirci to in ya dawo musulunci waccan tsohuwa alwala ta shi ta warware azan Allah min zalik Allah tsare mu daga yin ridda Allah ka tsare mu ga baki ɗaya. to wannan shine dan abin da ya ta kaita akai dangane da abin da ya shafi ma'ana eh, sharuɗan sallah ya littafa mana guda hudu mun ke cewa na biyar gashi nan tafi sharaɗi na biyar shine zai zo nan gaba to ashe ma bamu kai kai shi ba ko sharaɗul khamisu izalatu najasati min salasin min labadani wasawbi wal buqati to wannan ma sharaɗi ne na alwala dai sharaɗi ne na alwala ko na sallah kusa da najasa daga gurare uku daga jikin mai sallah da suturar mai sallah da inna mai sallah zai yi sallah kan tabarman shi ko kan darduman shi ko inna zai yi sallah dai wadda la hu ta'ala dalil ku fara mada kuke inna yace wasu ya baka fada her ka tufafinka Allah ya taimake mu ana nuna lokaci yayi zamu dakata a nan sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mu zuwa sati biyu masu zuwa nan gaba sai ko mu dawo sai mu dora daga inda muka dakata din nan kada mu manta littafi ne na usulul salasa amma mun gama abin da ya shafi karantar da mu akida dama cikin littafin ya ce an gama abin da shafi akida abin da zai biyo baya akwai kuma ma'ana shuruɗin salati shuruɗin sallah guda tara to su ne muke karatu cikin mun yi guda hudu saura guda biyar in mun gama da su kuma akwai wani littafi na gaba shine qawaidul arba'a shi ma kuma ya kasa kaso guda hudu to daga nan shine karshen littafi in Allah tabaraka wata'ala ya so abin makaranta daidai Allah ka bamu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka sa da barka a rayuwar mu Allah ka bamu dace cikin dukkan al'amura gabaki daya Allah Allah ka sa aljanna ce mu komar mu gobe kiyama Allah ka kaddara mu na shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara mu shiga aljanna gobe kiyama Allah ka ba kasar mu zama lafiya duniyar musulmi gaba ki da Allah ka ba ta lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah rabbana ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها فاغفر لنا rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل منا إنك أتوب القادر